يوم الدين قال المؤلف رحمه الله باب في التيمم قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على التماس وأقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وادع رأسه على فخذي قد نام فقال أبكي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معه الماء قالت عائشة رضي الله عنها فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه فقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرته فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن خضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه ووجدنا العكر تحته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وانا درس منا أشرين دتكوس أشكم muwaffa نإمام مالك رحمة الله عليه أيو shida ga watan safar hijira 1428 wanda ya dace da 23 ah, ga watan biyu miladiya 2007 قال الإمام مالك هذا باب في التيمم wannan babin taimama ne التيمم التيمم مصدر a yammama tayammuman a idan kasada wato nufi asalinsa ma'anar idan ka ce tayammama ya nufi abu kamar yadda hukai zai ke cewa ha min adri'ati wa ahluha bi yadriba adna dariha nazarun ali tayammamtuha min min azri'ati a ina nufi zuwa wajen masoyiyata tun daga tun daga azri'at hmm. ita kuwa gidansu hmm, gidansu riba wa aluha riba azri'at a cikin jordan take yanzu hmm. wahalalle saboda soyayyar mace tun daga jordan ya to ya ziyarci masoyiyarsa da take madina tafiyar kwana nawa tafiyar kusan wata daya to kaga shine ma'ana asalin ma'anarta a lugha wato ka nufi yin abu alƙasdu alƙasdu ila shay sannan sai ake amfani da shi ga mutum ya nufi yin amfani da turbaya da ƙasa ta hanyar ya shafa fuskarsa da hannayensa domin ya halatta ma kansa yin sallah sai kuma aka yi amfani da shi akan yin wato yin wannan aikin na shafa fuska da hannaye taimama tana daga cikin abin da aka keɓance al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita falalar falala ce ga wannan al'umma cewa idan a halin rashin halin rashin iko wajen amfani da ruwa ya samu wani daga cikin dan wannan al'umma to ba zai zauna ba zai zauna ba sallah ba sai ya yi a taimama ya yi sallah ta ɗaya daga cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa utitu khamsan lam yutahunna ahadun qabli an bani abubuwa guda biyar da ba wani annabi kafina da aka bashi su daga cikin ya ambaci cewa waju ju'ilat li ardu masjidan wa tahura an sanya mun bayan kasa doron kasa ya zamanto masallaci da kuma wato abin yin alwala da shi imam malik ya kawo wannan hadisi na aisha radiyallahu anha shi shi kadai ne hadisi marfu'i da ya kawo a wannan babi tare da cewa akwai hadisai da suka zo kan taimama bayan wannan hadisin na aisha radiyallahu anha shi wannan hadisin na aisha shi yake nuna halaccin yaya ma umarnin yin ai taimama ya zo ya aka ya Allah ya saukar da wannan umarni na ai taimama to shine ya kawo wannan hadisi na aisha radiyallahu anha ta hanyar malaminsa abdurrahman ibn al-qasim abdurrahman dan qasim dan ji tattaba kunan sayyidina abubakar ne domin abdurrahman ibn al-qasim ibn muhammad ibn abubakar siddiq dan kansa ne dan jikan sayyidina abubakar ne malamin malamai ne malamin malamai dan irin imam malik ba shi shi kadai ba ibn uyayna malamin mutanen makka Sufiyanu thauri malamin mutanen kufa a zamanin sa duwaina a zamanin su babu kamar su imam malik a zamanin sa babu kamar sa a madina ibn uyayna a zamanin sa babu kamar sa a makka Sufiyanu thauri a zamanin sa babu kamar sa a kufa Hamad ibn Zaid babu kamar sa a Basra a zamanin sa dukkanin su almajiran Abdurrahman ibn al-Qasim shi yasa ibnu uyayna in ya tashi zai yi hadisi zai ba in ya tashi zai yi riwaya daga wajensa sai ce haddathani abdurrahman ibn alqasim wa kana afdal ahli zamanihi an abihi wa kana afdal ahli zamanihi yace abdurrahman ibn alqasim ya gaya mun hadisi shi kuma abdurrahman ibn alqasim a zamanin sa babu kamar sa ya ji daga wajen ubansa alqasim shi ma kuma alqasim a zamanin sa babu kamar sa saboda yana daga cikin manyan malamai a na madina wanda malamai daga sassan duniya baki ɗaya suka zo domin su yi karatu a wajensa su kwashi ilimin hadithi a wajensa shi kuma baffan baffan jafaru sadiq ne jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don wan uwarsa ne kawunsa ne ke kawunsa ne wan uwa shine kawu ko to kawun jafaru sadiq ne domin Jafar Sadiq wadda ta haife shi kanwarsa ce Ummu Farwa bintul Qasim saboda haka kun ga ku saurari waɗanda suke ce huku tsakanin ai sahabbai da masu abin nan sahabbai da jikokinsu da 'ya'yansu gaba suke da 'yan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gashi dai wannan jika sayyidina Abubakar ce to ita ce ita ce uwar ita ce uwar limamin da su 'yan shi'a suke takama da shi Jafar Sadiq da suke nunawa na bara'a tsakanin ahlul bait da sahabbai ahlul bait da ahlus sunna um, wannan abu ne wanda yake duk tarihi bai san shi ba kirkiro shi aka yi don a ma mutane shafin milera da addininsu don a raba su da addininsu ba abin da ke tsakanin sahabbai da 'ya'yansu da jikokinsu da kuma ahlul bait 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallam da jikokinsa face soyayya um, soyayya mai karfin gaske kaga dai wannan dan gidan sayyidina abubakar ne amma ga shi uwar yar gidan ita ce ta haifi jafaru sadiq shi ko jafaru sadiq shine shine dan muhammad ibn ali al-baqir dan ali ibn al-husayn zainul abidin dan husayn ibn ali jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ali ibn abi talib saboda haka kaga shi jika ne kenan na uku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda shi Jafaru Sadiq dan jikan Hussein ne shi ko Hussein shine jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka dan jikan jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to uwarsa kuma yar jikan sayyidina Abu yar jikan sayyidina Abubakar ne wannan na abin nan na so ne wannan bayanin a nan saboda yawanci abin da ake yi shine wato a amfani da jahilcin mutane da tarihin musulunci da suwaye mazajen musulunci sai a canza gabaki daya abin da ake a ce ai ka ji ga abin da sabon nan ga irin mu'amalar ga irin kayyar da suke ma'ahalul bai ga irin abin nan turnukun da aka yi masa idina ali ga irin kulle-kulle da gaba da aka nuna ma jikokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka mu mu ne sai su ce su su ne suke san jikokin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam an abihi daga babansa alqasim alqasim ibn muhammad ibn abi bakr as-siddiq mun tabbata ambatan tarjaman sa anan wajen an aisha ta ummul mu'minin daga aisha uwar mu'minai annaha qalat tace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi wata ran mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata tafiya daga cikin tafiyoyinsa wannan ba ba ambaci wace tafiya bace amma malaman tarihi sun ce wannan a ghazwatul muraisi ce ta bani mustaliq waɗansu kuma sun ce a'a wata ce daban wadda aka zo aka yi bayanta zatun riƙa waɗansu suka ce a zatun riƙa ce domin gazwatul muraisi ita ce lokacin da aka yi qissatul ib lokacin da aka da aka aka yi ma'aisha kazafi abin da sa aka yi wannan saboda a cikin dukkan tafiyar guda biyu akwai maganar abun wuya na aisha a daga wannan wato annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewar ya fita da ɗaya daga cikin matansa wannan ya nuna mana cewa kenan ya halatta mutum ya tafiya da matarsa ko da tafiya ce ta jihadi wannan tafiya ce ta jihadi ya halatta mutum ya tafiya da matarsa babu laifi mutum ya tafiya da matarsa ba a cewa in za ka tafiya dole su mata zaman gida ne nasu ba to idan mutum idan ya tashi tafiya da matar yaya zai yi in yana da sama da mace daya waɗansu mutane waɗansu malamai suka ce ya zaba ya zaɓi wanda yake so domin ya fi sanin wanda za ta taimaka masa halin tafiya saboda haka an bashi zaɓi nan wajen ba a ce sai ya adalci ba ko ce zaba zaɓa ya yi da amma mafi kyawu wannan shine kaulin waɗansu malamai amma abin da ya fi mutum ya koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kasance idan zai yi tafiya me yake yi ƙuri'a kana idan arada safar aqra baina nisa'ihi in yana nufin tafiya in yi niyyar tafiya sai ya ƙuri'a tsakanin matarsa kowace a ce a rubuta gida gida gida gida tafiya kowa ta zo ta ɗauka wanda ta ɗauki gida zaman gida wanda ta ɗauki tafiya ita ce tafiya ba wai haka suke ba su a zamanin su su a zamanin su alqidh ake yi wato kibiya ce akwai kibiyar tafiya akwai kibiyar zaman gida duk wanda ta zaro na zaman gida zaman gida za ta wanda ta zaro ta tafiya sai a yi tafiya da ita to amma ba a ce wai ba za ka yi sunna ba sai ka yi da kibiya ko da takarda kai ta yi <laughs> kuma wannan ya nuna cewar kenan a babu laifi mata su mata su je mata su a fita da su wajen jihadi kamar yadda aka rubuto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafi ummu sulaim tana bin sa wajen yaki tana shayar da wato wanda aka ji musu ciwo ta rinka shayar da su ruwa kama kamar inda Alhafi ibn abdul bar yace wannan ana kayyade shi ba mutlakan bane ana kayyade shi da cewa idan rundunar sojojin musulmi ta zamanto mai girma ce yadda ake kyautata zaton amincin da kan cewa ba za a zo a kama su ba su tori fitattun yaki amma idan musulmi ba su da yawa yanda ake ganin kan cewa akwai akwai gararin fita tare da su za a iya cimma musulmi a kama matansu a mai da su yangu to a nan wajen bai halatta mata su fita cikin yakin ba idan sun fita cikin yaki to min babu aula ya zamanto kan cewa sun yi a sun tafi tafiyar da yake sun tafi tafiya irin ta jihadi da kuma tafiya irin ta abin nan aikin umra to amma wannan tafiyar mata kamar yadda muka sani an sanya mata kaidi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusafiru imra'atun tu'minu billahi wal yawmil akhir masirata thalathata ayyam illa wa ma'aha zu mahram mace kada ta tafiya kwana uku a wata riwayar yawman wa layla masirata masirata yawmin wa layla rana kwana da wuni hmm? face tare da ita akwai muharrami muharrami shine wanda yake bai halatta ta aure shi ba har abada da uba da ɗa da ya da uba da ɗa da ɗan ɗa da ɗan ya da ɗan wa da ɗan kanwa da wa da kanwa da babba ga sunan dai wanda aka ambace su a hurrimat alaikum sun su goma sha hudu dinnan ko kuma miji wani mutum ya zo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na yi niyyar yin hajji an rubuta ni a cikin matafiya jihadi amma ko mata ta fita aikin hajji sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tafi ka je ka da matar ka ku je ku yi haji aka fitar da shi daga cikin soja in ba ta da muharrami to miji sai ya tafi amma mace kanta ta tafiya haka ita kadai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita tare da Aisha tace ta kasance tare da shi sun fita wannan tafiya tare hatta idza kunna bil baida har sai da muka kasance a al baida al baida yana nan wani shimfidaddan wuri ne in ka bar in ka fito daga Dhul Hulaifa duk wanda Allah ya kai shi zai hajji ko umra idan yazo zai ɗauki dawafin eh, ihramin sa daga Madina a Dhul-Hulaifa yana ɗaukan ihrami ana fitowa daga cikin Dhul-Hulaifa an hawo gada ya kalli inda motar take ya kalli gaban motar zai ga wani shimfidaddan fili ya tashi ya miƙe har sannan sai ya haɗa dutsen nan kato wanda ake ce masa Jabal Air wannan shine Albaida nan wajen a wajen Madina yake shine ibnu umar yake cewa bai da'ukum allati tukadzibuna fiha ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wallahi ma ahalla illa min inda shajara wannan shine sararin sarar firin laku da kuke ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daga nan yayi ihlali ba daga nan ya harama da haji ba daga bishiyar da ke cikin laifa daga nan ya harama da haji to abu al-ashahid al-baida shine wannan wurin kusa da madina ne aw bi zatil jaishi ko kuma a zatul jaish zatul jaish shi ma wani waje ne a hanyar makka in ka fito daga madina a hanyar makka in ka wuce dul hulaifa shi ma yana nan tsakaninsa da tsakaninsa da al-aqiq mul bakwai ne ba da nisa shi ma ba da nisa sosai daga madina ba ta san wajen ba ko ko shi ita ko kuma ɗaya daga cikin masu riwayar ya manta a wani waje ne a wannan wannan abin ya faru in qata iqdun li sai abin wuya na ya tsinki abin wuya wanda ya nuna cewa kenan ya halatta mata su mata su ado ko da halin tafiya ne babu laifi mace ta yi ado wa man yasha'u fil hilyati wa huwa fil khisam ghayr mubin kanka ce sunna ta hana abin nan mace ba za ta yi ado ba mata an halatta musu su yi ado ko da gol ko da azurfa waɗansu malamai saboda waɗansu hadisai da zahirin su ya nuna kan cewa kamar mace ba za ta yi amfani da azhabul muhallad ba dukkan wani gwal wanda yake kewaye gaba kamar awarwaro ko abin da za a sa a wuya sai dai kamar dan eh, kunne za ta iya yi da shi amma awarwaro da abin da ake sa a wuya suka ce ba za ta yi ba duk abin da zai kewaye gaba saboda zahirin waɗansu hadisai da suka nuna azhabul muhalla wa'annan hadisai dukkaninsu ma wajen malamai sun ɗauke su kan cewa mansukhai ne saboda hadda hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga siliki da zinari ya ce waɗannan abubuwa guda biyu halal ne ga mata na al'ummata haram ne ga maza na al'ummata saboda haka mace ya halatta ta ado da zinari kowane iri ne Allah maɗaukakin sarki ya halatta mata wanda yake kuma alai wannan akan sa ne ijma'in malamai suke eh, Imamul Baihaqi hikayar ijma'i akan wannan ah, wannan abin wuya na Aisha radiyallahu anha na aro ne ta aro shi a kamar yadda wata riwaya ta nuna ta aro shi daga asma bint abubakar siddiq yatta wanda nuna cewa kenan babu laifi mutum ya tafiya da kayan aro amma da izini da sharadi sai mai aron ya yadda sai da ya yadda ya baka dama ka tafiya da shi ka je ka arin tafan mutum za ka yi tafiya zai iya cewa ka kai tafiya da littafan nan ko ka ar wata dukiyarsa zai iya cewa ba za ka tafiya ba sai ka dawo min da dukiyata amma in ya baka izini babu laifi kai fa qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iltimasihi wa aqama an-nas ma'ahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya yayi zango ala iltimasihi domin neman wannan abun wuyan wa aqama an-nas ma'ahu mutane ma su suka su ma suka zango tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walaisu alama walaisa ma'ahum ma wajen ba wajen ruwa bane ba rijiya walaisa ma'ahum ma kuma ba su da ruwa tare da su ruwan su ya kare tunda wajen dawowa ne ba ruwa ba wajen wajen kuma ba waje ne wanda yake da ruwa ba a wannan malamai suka ɗauki fa'ida guda biyu na farko wajibi ne akan shugaba ya kula da maslahar mabiyansa komai kankantarta kaga wannan abun wuya ne na Aisha amma saboda neman abun wuya ya tsaye da rundunar sojoji baki daya rundunar sojojin ga baki daya aka ce a tsaya a duba saboda in aka tafi za a sata a cikin damuwa ba a duba maslaharta ba to ka duba gani to mu abin nan wanda ya dauki nauyin shugabanci ka duba irin nauyin da yake kansa maslaha ko mai kankantarta ta mabi to lalle a tsaya a kula da ita amma ba mu maslahar mutum ɗaya ba maslahar dubunnai kwatami ya gane unguwa ba ruwan abin nan ana buƙatar an ware kuɗi wanda za a yi ana da halin da za a yi amma ba ruwan shugabanci da wannan to Allah zai tambaya sauro ya damu mutane za a iya zuwa a fiffesa maganin sauro kamar yadda sauran kasashe suke yi wanda suka san maslahar al'ummar su nuna hmm? wajen an ware kudin an cinye ba a yi ba to za a hadda Allah in ka duba irin haka zaka ta kirga haka zaka ta kirga irin waɗannan to mu duba mu ga yadda shugabancin addinin musulunci yake hmm? yanda yadda siyasar as-siyasatu shar'iyya siyasar addinin musulunci yadda take saboda maslahar mace ɗaya ba wai kuma dan matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bace kowa in wannan shi yasa malamai suka ce yana daga cikin abin da yake wajibi akan shugaban musulmi yayi a cikin halin tafiya da zai zama kan cewa an je an bar wani a baya to a saurara har ya zo ya riski har ya ya samu sauran jama'a kada ya bata shi yasa kaga a halin tafiya in aka yi akwai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wakiltawa shi aikinsa kawai idan kowa in an yi zango an tashi an kama tafiya to shi kuma sai ya zo ya bibi inda aka zo aka yi camp din nan ya duba ya gani ko wani ya bar wani abu wani ya bar butarsa ya bar igiyar igiyar abin nan abin da eh, igiyar raƙuminsa ko da baibayin raƙuminsa ko makamancin wannan ya ɗauka don ya kawo masa kayansa wannan duk kula da maslahar al'umma ne abu na biyu da malamai suka kula da shi a nan wajen fa'ida ta biyu da suka gano shine muhimmancin tsara dukiya a cikin addinin musulunci hmm? inda an ce a to menene dan kawai abun wuya da Allah mu tafi a samu wani to wannan kuma fa wannan kuma fa a ba kuma wannan ba wani abu ne mai muhimmanci ba ba wani abu ne mai muhimmanci ba Allah ne fa ya bayar ni'ima ce ni'ima ce ba a tozarta ni'ima tozarta dukiya yana daga cikin israfi yana daga cikin almubazzaranci yana daga cikin almubazzaranci masu almubazzaranci kuma Allah baya son su dan uwan shaidan ne kuma yana daga cikin ukuba da take zuwa da gaggawa wani yana gaya mun baban wani wani malamin mu yana gaya mana cewa mahaifinsa yana gaya masa mahaifinsa dan Saudiya ne yace ya je lokacin Habasha Ethiopia Ethiopia din nan garin da ake ta yin wannan wanda kana ganin su kasan suna cikin yunwa ko yanzu ka ga yan Ethiopia kasan cewa suna cikin wahala a lokacin shekara wajen yake cewa shekara wajen kusan 40 50 da suka wuce daga Saudiya suke zuwa cirani can garin can Ethiopia can za su je suna yin dukanci magini na gini da shi da yace da shi baban sai ya samu kuɗin da ya gina gidansu a Saudiya yace a lokacin yana gani yan Italy dan Italiya da yake sun yi kaka gida a garin idan suka ci idan suka ci irin sandwich din nan biredi da ake sa masa nama ko blue band a ciki in suka ci rabi maimakon su ba ma wani sai su jefa shi sama in ya sako kasa sai su duke shi da gaba yace anya ko wannan za a kare lafiya to ile ku kaga irin yadda aka zo aka yi har abin yunwar da aka yi a Ethiopia sanan nace a cikin tarihi a cikin 1970s din nan haka lebanon su ma lebanon yan lebanon su ma sun yi irin wannan tozarta ni'imar allah a tozarta abinci da arziki su ma allah ya sallata musu yaƙi aka rusa ƙasar to haka sha'anin shi yasa addinin musulunci ya nuna mana muhimmancin tsara dukiya da rashin tozarta ta kaga wannan dukiya ce shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya tsaya kuma ya tsaya da duk mutane baki daya a tsaya dan a dan a nemi wannan dukiyar ba wani abu ne mai yawa ba ba tsumulmula ba ce yake ci kai wani da yafi son kuɗi haba dan kawai dan abin nan abin da bai fi naira goma ba hmm? za a je a zauna a bata abin nan a bata a bata lokacin da watakila abin da za a kashe zai fi naira abin nan zai fi dubunnan nairori a'a kiyaye dukiya wajibi ne shi yasa ne ake cewa idan ya zamanto cewar mutum ya zo ya rasa ruwan da zai yi taimama da shi aka ce sai ya saya kuma wajen sayar sai aka yi masa muguwar tsada hmm? aka ce yar butar ruwa guda daya aka ce sai ya saya naira ɗari abinda bai fi naira biyar ba aka ce sai ka saya naira ɗari to kyale masa ruwan sa ka je ke taimama ah. don me zaka tozarta dukiya saboda haka fa nasu ila abi bakr siddiq sai mutane suka zo wajen abubakar siddiq wato sauran jama'a na rundunar da suke tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ala tara ma faqalu suka ce masa ala tara ma sana'at aisha yanzu baka ga abin da aisha ta yi ba suka kawo karanta aqamat bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bin nas wa laysu ala ma'in wa laysa ma'ahum ma' ta tsayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tilasta shi yayi zango ta tilasta mutane ma sun yi zango ba waje wanda yake akwai ruwa ba sannan ko babu ruwa tare da su wato kamar cewa ita ta ce a tsaya din bayan ba ita ce a tsaya ba ita kawai ta kawo kukanta ne hmm, abun yana ya bata abun yana ya tsinke ban gan shi ba ita amma sai suka ce tunda ita ce sababi sai suka ce kamar ita ce ma ta ce a tsaya din wannan ya nuna cewar kenan babu laifi ka kai karar ka kai karar mace wajen ubanta ko da tana gidan mijinta Aisha ai ba ta karkashin karfin sayyidina Abubakar ta koma gidan mijinta kuma tana tare da mijin nata amma sai suka kai kararta wajen ubanta cewa tunda dai har yanzu yana da dai sultani yana da dai ikon dai abin nan cewa dai shine ubanta na'am ban ji ba fa atal nas ila abi bakr fa qalu ala tara ma aisha aqamat bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa bin nas wa laysu ala ma wa laysa ma nan muka tsaya ko yawa suka ce gashi ga abinda aisha tayi ta tsayar da mutane a wuri wanda babu ruwa kuma babu ruwa tare da su wato cewa kenan kaga za a samu mushkilar sallah qalat aisha aisha tace faja abubakar wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wabi'un ra'sahu ala fakhidi sai abubakar yazo alhali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya kansa ya kishingidar da kansa akan ta wato ya maida cinyar aisha radiyallahu anha ita ce matashinsa qad ya yayi bacci wannan ya nuna halarcin mutum uba ya shiga wajen yarsa ko da tana da aure in tana zaune tare da mijinta in dai ba a halin da yake sun zamanto suna kunci tare ba babu laifi uba ya shiga wajen ya shiga cikin ɗakin da yarsa take kwana tare da mijinta hmm. amma mu a nan wajen uba ya je gidan ya ma <laughs> wani tashin hankali ne wannan suna daga cikin al'adu da ba su da tushe da ya waje ba a rushe su wajibi ne a rushe wannan al'adun ya wajibi ne ɗaliban ilimi waɗanda suke waɗanda duk suke wanda ake karanta littafan sunna suke ganin irin wannan su rusa wannan al'adar yanzu ka kakka ga irin idan da ana ma matan haka ga irin daɗin da za su rinka ji 'yan matan ya ta ga ubanta ya zo gidanta kuma irin maganin fitintunin da za a yi magani daga wannan kakka so ga iyakarsu da yawa za a yi maganin rigingimu hmm? shi kansa mijin zai sake da uban hmm? shi kansa mijin akwai surkunta akwai kunya ta surkunta wannan tana nan suna ta tabbatar da ita kamar da makaranta kisar ali radiyallahu anhu da tambayarsa kan madi hmm? amma wannan ba zai hana ya zamanto kuma an samu husnul ishra ba kyakkyawar zamantakewa yana da cikin kyakkyawar zamantakewa ziyarar juna alal akalla musulmi ne dan uwanka sannan kuma ga haƙƙin zumunci cewa in kai akai wannan in akai wannan ziyarar akwai da zumunci a ciki to kaga ma har ma ka je ma inda kake ganin ake ganin ba a zuwa har cikin ɗaki inda ma suke kwance sai dai da sharaɗin kan cewa ba suna kwance tare ba tunda kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam shine a kwance kawai akan abin nan akan cinyarta saboda haka sayyidina Abubakar ya shiga faqala sai ya ce masa نعم فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء kin tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kin tsare mutane kin tsare rundunar soja wato walai su alama gashi waje ba waje da yake da ruwa ba walai sama'ahum ma kuma babu babu ruwa a wajen wanda yake wannan akwai cutarwa qalat aisha aisha tace fa atabani abubakrin faƙala ma sha Allahu an ya ƙul ta ce sai ta ce abubakar kaga nan bata ce mahaifina ba tunda a yi tsanantawar da yi nan ba maganar babu tausayin babu tausayin uba ga yansa saboda haka sai to sai ta manta ita ma da batun uban ta ce abubakar ya zo ya fito mata abubakar ɗinsa wato ta ce sai abubakar ya kwaɓe ni ya kwaɓe ni faƙala ma sha Allahu an ya ya faɗa abin da Allah ya rufa ya faɗa wannan riwaya bata bayyana abin da ya faɗa ba amma kamar yadda ya zo a cikin mujamin na tabarani yace yace mata ke kullum aka fita da ke tafiya sai kin zamanto sababin wahala ga mutane sai kin kawo abin da mutane za su sha wahala na'am a fi kulli marratin takunina ana'an wa bala'an ala nas koyaushe zaki zamanto za ki a sababin wahala da bala'i ga mutane waja'ala يطعون وجعل ya يطعنني ba وجعل يطعن با يطعن بني ويجعل يطعن بيده fi hasirati da in ya ta'anu akwai ta'anu akwai ta'unu dukkan su fi'ilin ta'ana ne ta'ana suka in ka ya ta'anu suka da baki Hmm? kamar ka ce mutum ba shi da kirki ba ka soke shi ba to wannan suka ne na baki amma suka na ka taba jikinsa ka soke shi haka da hannu to wannan ya ta'unu ne dirbam haka alhafiz ibn hajar ya wannan bayanin ya ta'unu ne wato sai abubakar ja'ala ya ta'unu ne fi hasirati ya rinka suka ta a kwibi na hmm? ya rinka suka na wato abin nan da hannunsa yana suka kamar wato duka da yaka a gefanta cike wannan abu ke ce cike wannan abu fala yamna'uni min at-taharruki illa makanu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tace babu abin da ya hana ni motsi face halin da halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ala fakhidi akan cinyata domin in ta in ta motsa din haka za sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tashi daga bacci saboda kaga wannan ya nuna tausayi na Aisha radiyallahu anha da hankali tare da karancin shekarunta tunda ai yarinya ce lokacin bata fi shekara goma sha hudu bata fi shekara bata fi shekara bata fi shekara goma sha hudu ba tunda an yi wannan yakin shekara na shida bayan hijira ita kuma shekara farko bayan hijira aka aure tana shekara tara saboda haka kaga shekara nawa kenan shekara shekara goma sha sha hudu lokacin an yi hijira tana shekara takwas bayan shekara shida aka yi wannan shekara sha hudu kenan tana shekara sha hudu to amma ka ga ya shekara goma sha hudu amma jibi irin tunaninta jibi wanda ya nuna mana ana son dauriya mutum ya daure wajen kiyaye wato wajen yin abin da yake ya kamata ko da abin zai zama zamanto akwai tsanantawa ga kansa ne ya cije ya daure hmm. yanzu kaga dai wannan saboda maslahar saboda gudun barnar da za ta faru in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka shi yasa sai ta jure wannan sukan da abubakar ya rinka mata a jikinta ta cije to haka ake so mutum ya yi haka ake so abin nan irin wannan ɗabi'a kamar yadda ake cewa wata kissa da ake kawowa ta sarkin kano bayero cewa wata ran ya sa abin nan a takalmin nan hufi na hawan doki dogon takalmin nan ashe akwai kunama a ciki ta ta harbinsa ta ta harbinsa ya ta gumi amma bai ce a cire ba sai da aka gama hawan aka sauka kafar ta yi sundum sai tsaga takalmin aka yi tukunna sannan aka fito da kafa Allah ne ma ya rufa asiri bai bai rasu saboda wannan ba ba ga wani yana daga cikin tahammuli eh tahammuli da <laughs> ba wannan me maslahar eh ba ka ake son aka ake son <laughs> amma idan mutum ya yi don maslaha in mutum ya yi yanzu kamar na aisha ai don maslaha ne don maslahar kiyaye abin din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne shi yasa bata motsa ba hmm, shi yasa bata motsa ba eh, to in mutum ya yi dan ya yi tahammuli don saboda ta maslaha babu laifi amma in dan dai saboda a kawai nuna jarinta ne to wannan kuma sai ya zama to kan cewa ya je azabtar da kansa ba gaira ba dalili a cikin wannan akwai nuna a cikin wannan yadda abubakar ya ma aisha radiyallahu anha ya rinka sukan jikinta a ciki ya nuna cewa kenan mutum yana da haƙƙi ya ladabtar da yarsa ko da tana gidan mijinta ko da tana gidan mijinta ai yarsa ce kuma ta riga ta yi aure ta fita daga cikin ba shi ke ci da ita ba shi ke shayar da ita ba ta fita daga gidansa ta koma wani gidan amma duk da haka ya je yake mata wannan ladabi ya yake mata wannan ladabtarwa to haka wannan ya nuna cewa haka ya kamata mutum ya kasance tare da zurriyarsa fanama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta asbaha ala ghairi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bacci har sai da gari ya waye har sai da wato ya shiga cikin lokacin sallah asuba gashi kuma babu ruwa a wannan daga cikin nan waɗansu malamai sun nuna cewar kenan wannan hujja ne akan cewar babu laifi a halin tafiya mutum ya bar tahajjud idan ya tabbata cewa da tahajjudi wajibi ne idan ana cewa tahajjudi an yi sabani wajibi ne ga manzan akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba wajibi bane kaga dai wannan daren ba yi tahajjud ba tun daga shi an ce fanama hatta asbaha yayi bacci har sai da gari ya waye to daga ne malamai suka dauki uzurin cewa mutum yana da uzuri in yayi tafiya an masa ruksa ba sai yayi tahajjud ba duk da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a halin tafiyar yana yin sallah da daddare ko da rana ta nafila akan abun hawansa fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala ayatat tayammum sai Allah madda tabaraka wa ta'ala ya saukar da ayatat tayammum ayar yin taimama tayammamu sai kawo sai ya kawo wani bangare na aya din tayammamu nan an yi sabani wacce ce ayatul tayammum dinnan a wata riwaya ta wannan hadithin riwayar amr bin al-harith sai ce Allah sai ya saukar da ayatul tayammum ya karanta ta ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ta suratul ma'ida tunda ayoyin da suka ambaci tayammum guda biyu ne akwai ta suratul nisa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta hatta hatta تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عبري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فتيمموا دكما يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء ولم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منهم to wannan ayar ta suratul ma'ida ita ce aka saukar to idan haka ne suratul nisa an saukar da ita a farkon musulunci ne a farkon zuwa madina tun kafin yakin uhud tunda a ciki ne aka hana mutane a lokacin ne aka hana mutane shan giya in lokacin sallah yayi tunda an ce an saukar da ita ne bayan lokacin da wataran a sayyidina hamza radiyallahu anhu lokacin giya halal ce a ya sha giya wata mawaƙiya tana waƙa ta ce ta nuna ta kwadaitar da kan cewa ya je ya soke raƙumi wani raƙumi na sayyidina ali da ya samu a yakin badar ya ajiye shi domin ya sadakin aurensa da fatima hamza ya ɗauka kawai ya sare shi ya soke shi aka gama da raƙumi sayyidina ali yana kuka ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara to kaga wannan ayar ita aka saukar kuma akwai ambaton alwala akwai ambaton taimama kafin yakin Uhud tunda akwai ambaton taimama kaga kenan akwai batun taimama to yaya aka ce kuma ayar su ayar taimama ta sauka ne da suratul ma'ida da kenan kaga da suna karanta ne ba san me ma'anar taimama ba waya ɗaya daga cikin wuri da wato malamai su ya rude tunanin malamai matuka. sa daga cikin mu'adalat wanda jawabi mafi a mafi karfi a nan da malamai suka kawo shi ne abin da ibn abdulbar ya yi ishara gare shi kuma hafiz ibn hajar ma ya ambata cewa ayat suratun nisa abin da yake da alaka da alwala kawai aka saukar na taimama ba a saukar da shi ba لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا أبيري سبيلا حتى تغتسلوا iyakacin nan ne ba ambaci kan cewar wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghayt aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu ba ambaci taimama ba ambatan taimama da suratul ma'ida ya soma sauka sannan ɗaya bangaren ayar aka saukar da shi ko bayan ko tare da saboda da wannan jawabin ne ya zamanto cewa a an fahimci cewar babu wani abin da zai kawo rikici akan cewa ta yaya za a yi to da gashi an san hukuncin an saukar da hukuncin taimama kafin yakin Uhud sannan kuma wannan hali sabbin su su kasance a cikinsa ba san abin da za su yi ba tunda wannan kaga sun tashi ne za su yi sallah asuba ba ruwa babu dalilinsa ba inda za a same shi ba ruwa tare da su ba inda za a samu ruwa a kusa da su kuma ga lokacin sallah asuba ƙurarre ne to sai aka saukar da wannan ayar aka saukar da ayar taimama fatayammamu aiwa fa anzala Allah tabaraka wa ta'ala ayatat tayammum sai Allah ya saukar da ayar taimama aka bayyana cewa ita ce ta suratul ma'ida fatayammamu sai suka yi taimama baki daya faqala usayd ibn hudayr usayd ibn hudayr usayd ibn hudayr ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin al-ansar daga cikin nuqaba daga cikin manya-manyan sahabbai na ansar yana daga waɗanda suka yi bai'a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ƙabilar aus yake al yana daga cikin manya-manyan sahabbai wataran ne wataran wanda suka je da shida abbad ibn bishir suka je suka gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wataran da daddare sai suka yi dare wajen tafiya gida kowanne daga cikin su yana da yar bulala da yake rike da ita bulala ba wai irin doruna din nan ba mai bulala irin dan sanda ne dan siriri haka da za a ganshi har yanzu za a ganshi irin larabawan kauye suna amfani da shi mm, kamar dan kara ne amma mai karfi haka dan kankani siriri suna rike da shi saboda duhu sai kawai kowa kan sandan nasa sai ya zama totocilan kowanne daga cikin sai ya zama totocilan yana haska masa har sai da suka je gida har sai da suka je gida kuma shi dai usaid ibn hubair shine wata ran yake karatun yana karatun suratul kahf a cikin sallah dokinsa yana ɗaure kusa da shi yana cikin karatun sai ya ji dokin yana haniniya yana nema ya taɓarya sai ya ga wani girgije kamar yana saukowa to sai ya ji tsoron cewa kad dokin ya tsinke ya je ya taka akwai sai yana kwance a nan gefe sai ya takaita sallar da gari ya waye ya je ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wannan sakina ce da mala'iku da suke saukowa saboda karatunka na alqur'ani da ka ci gaba da sun sauko ka su waɗannan suna daga cikin manya-manyan mazajen addinin musulunci domin su ne waɗanda su ne farkon waɗanda suka kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin mutanen Madina su suka je suka ce za su kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suke kare iyayensu da ƴaƴansu da dukiyoyinsu suka ce ya zo ya zauna tare da su a Madina kuma da ya zo din suka kiyaye shi suka tsare shi a lokacin da aka yi qissatul ifk lokacin da aka yi qissatul ifk da Abdullahi ibn Ubay ya soma yaɗa jita-jitar sharrin da ake ma Aisha radiyallahu anha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ware zai zo ya mun maganin wani makiyina da yake magana da mummunan magana da sharri akan iyalina sai shi Usayd ibn Hudayr yace ka faɗa ya Rasulullah in daga cikin mu ne zani maganin sa wato yana daga cikin waɗanda suka suke wato masu gaskiyar soyayya da banzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar dukkan sahabbai suke amma shi yana daga cikin as-sabiqun na farko farko din saboda haka Allah madaukakin sarki kaga irin karamomin da Allah madaukakin sarki ya bashi tun a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a shekara ta 20 ko 21 bayan hijira wato bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 11 kenan a cikin khilafar sayyidina Umar sai ya ce ma hiya bi awwali ma hiya bi awwali barakatikum ya ala abi bakr ce wannan ba ita ce albarkar ku ta farko ba ya ku mutanen gidan sayyidina abubakar ai wato kuna da albarka mai yawa ga wata mata sake zuwa wato kamar cewa ni dama ina ina kididdigan irin albarkar ku yanzu gashi na kirga wata cewa saboda ke gashi Allah ya kawo mana wannan albarka shine taimama a wata riwayar ya ce wallahi ba wani abu da ba wani abu da ya taba samin ki da kike kinsa wani abu wanda yake da ba kya so face Allah ya mai da wannan abin ya zama to rahama gare ki da kuma ga al'umma baki daya to daga ciki kaga akwai wannan sannan daga ciki akwai qissatul ifk abin da ya faru na sharrin da aka yi mata ta ta kuka har rashin lafiya ta yi amma sai gashi sura bi akmaliha aka saukar da ita saboda wannan abin ake karantawa aka tona asirin munafukai waɗanda suka tsare mutuncin aisha Allah ya yabe su sannan kuma aisha radiyallahu anha Allah ya tsarkake ta ya tabbatar da cewa ita tsarkakakka ce yace at-tayyibatu lit-tayyibina wa tayyibuna lit-tayyibat aka tabbatar da cewa ita tayyiba ce to kaga wannan duk shine daga cikin albarkar su ce shine shi Usayd ibn Hudayr yake kididdiga mata irin waɗannan yake cewa wannan ba ita ce ta farko ba wanda yake nuna mana wato haka ya kamata ka yi ka nuna falala ga ma'abucin falala kuma ka faɗa masa abin da zai daɗaɗa masa rai yana daga cikin abubuwan da suke kawo zaman lafiya da kyakkyawar zamantakewa ka faɗi alkhairi ga ɗan uwanka idan wani abu na kyau ya same shi ka je ka gaya masa ka ce Allah ya taba Allah ya ƙara maka albarka madalla da irin wannan abin da kai madalla da kai ka faɗi abubuwa na kyawawa wanda yake idan yayin abu na kyakkyawa tunda ba wai ba ziga wannan ba babin ziga bane tunda kana faɗan abin da tahaddus bi ni'matillah ne ka zanta masa irin ni'imar da Allah madaukakin sarki ya masa wannan yana da fa'ida fa'idar cewa ya dada zuciyar wanda shi kake zanta masa da ni'imar sannan kuma ya yi maganin hasada a cikin zuciyarka tunda idan ka ga ni'ima din ka fito ka ce Allah ya maka ni'ima ka koda Allah Allah ya maka kaza Allah ya maka kaza wannan albarka ce hmm? ba za ka yi kyashin sa akan wannan ba in har ka zo ka faɗa amma idan ka gani ka kau da kai ba ma za ka faɗa ba kamar ma bata nan hmm? to shikenan gobe in ka sake ganin ta kwafa za ka yi jibi kuma sai ka rinka burin kan cewa Allah ya yaye ta Allah ya kauda ita Allah ya tona Allah ya hana masa wannan ni'imar shikenan sai sai sai iman shikenan ka aske ka aske imanin da ke cikin zuciyarka amma in ka faɗa in ka faɗa kaga kayi koyi da irin su Usaid ibn Hudayr kenan ita ce sunna wadda ke miƙaƙƙiya gashi ina ana nema amma gashi nan ga inda yake sai malamai suka ce wannan a cikin wannan hadisin akwai dalilin kan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaibin da Allah ya sanar da shi shi ya sani inda Allah ya so da tunan Allah sai ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin daren ba ma za a tsaya ba ya ce ai gashi na inda raƙuminki zai inda raƙuminki zai kwanta a nan wajen yake a ɗauka shi yasa lokacin da munafikai suke masa cewa to wannan yana cewa shi annabi yana cewa labari yana zuwa musu daga sama hmm? daga sama amma gashi nan raƙuminsa ya bata bai san inda yake ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce musu gashi na san inda yake ba sai ce a ni bawon Allah ne ba na sanin wani abu na gaibu sai abin da Allah ya sanar da ni sai da ya musu tarbiyya tukun ce musu ai abin ba a hannuna yake ba eh, abin ne na Allah abin da ya sanar da ni shi na sani abin da ka sanar da ni ba ban sani ba yace sannan kuma ga raƙumin ga taguwar can tana bayan wancan dutsen ku je ku ɗauko ta amma mu inda na wannan zamanin ne wanda yake takama ne cewa shi bawan Allah ne mu za ku ce ba mu sani ba eh, mu za ku ce gashi dan a wajen ku je gashi can a can wajen sai a ce a'a wani al'amari sai malam eh, kuna wasa da albarkacin makaranta ne haka za ka ji ana cewa to ba haka tarbiyar annabi sallallahu alaihi wasallam take ba haka mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ba amma Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana a mai da komai ga Allah komai a mai da shi ga Allah a ce Allah shine kawai hmm. to haka nan ma kaga a nan wajen ya nuna cewa kenan abinda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin gaibin da Allah ya san da shi shi yake sani wanda Allah bai sanar da shi ba ba zai sani ba sallallahu alaihi wasallam a wata kissar na wannan hadith ɗin an ruwaito cewar an tura waɗansu ne su je su nemo su je su nemo abin wuyan da suka je suka rasa ganin abin wuyan har suka dawo kuma ba ruwa lokacin sallah yayi sai suka yi sallah haka ba alwala ba taimama suka yi sallah su haka da suka dawo suka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine aka saukar da ayar taimama to anan ne ake cewar idan mutum ya zamanto daga nan ne malamai suka fitar da wata mas'ala mutumin da yake a wajen da yake ba zai iya ba shi da ruwa ba shi da abin taimama kamar wanda za a ɗaure shi ba zai iya amfani da hannunsa ba ya taimama ya alwala ko da da ruwan ba zai iya kuma amfani da hannunsa ya taimama ba kamar da waɗansu azzalumai suke ma waɗansu 'yan kurkuku ɗin ko kamar wanda aka tsire shi an tsira mutum a aka tsira mutum za a je a kafe shi ne a sama kuma wani ba daga an tsira mutum bane yake mutuwa wani zai dauki kwanaki wannan zai dauki awoyi in lokacin sallah ya zo a cikin wannan halin in yana da hankalinsa ba dauke masa sallah ba to ya zai yi sallah ba za a sako da shi ya alwala ba ba za a mika masa kasa ya taimama ba in ma mika masa hannuwan an sa kusa ya zai yi kuma yana da hankalinsa kuma mun san wai ba wai ba sai mujirmai ake ma wannan ba akwai nu'aym ibn hammad al-khuzai ɗaya daga cikin manyan malamai wanda suka ƙi yadda su ce Alƙur'an makhluk a zamanin abin a zamanin ma'amun cikin malaman da aka kashe cikin malaman da aka yi musu azaba tare da sayyidina abubakar da tare da imam ahmad ibn hanbal shi ma shi tsire shi akai hmm? tsire shi akai to saboda haka in aka tsira mutum a cikin irin wannan halin ya zai sallah ta faɗa kansa kenan to imamu bukhari da wannan hadisin ya kafa hujja cewa zai yi sallah a wannan halin saboda su kissar a ɗaya riwayar da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura mutane biyu su je su nemo abun wuyan da ba samu ruwa ba sai suka yi sai suka yi sallah haka ba alwala saboda lokacin ba a san hukuncin taimama ba sannan sai aka saukar da suka zo su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka saukar da hukuncin taimama to wani an ce kissa ɗaya ce masu riwayar ne dai abubuwa biyu ne suka hadu an tsaya ana nema kuma an turo waɗansu su je su nema ba su dawo ba sai da asuba ta yi suka zo suka tarar gashi suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da aka yi wannan lokacin kuma ya dace da saukar ayat taimama din aka aka saboda haka aka ce sai su Imam al-Bukhari yace haka mutum zai yi a cikin wannan halin sai ya sallar haka ba alwala ba taimama wanda wannan ita ce riwaya mashhura daga Imam Malik kuma ita shine matabar imam ahmad ibn hanbal waɗansu malamai sun haka su kashi wajen ra'ayi wajen hudu ne akan wannan matsalar waɗansu suka ce yayi sallah a haka shine ra'ayin bukhari da imam malik da imam ahmad ibn hanbal waɗansu suka ce yayi sallah a haka sannan ya rama sallar hmm? yayi sallah sannan ya rama sallar mazhabar shafi'i kenan waɗansu kuma suka ce ba zai yi sallar ba sai ya jira tukuna sai ya samu halin da zai iya yin zai iya yin alwala ko taimama sai alwala ko taimama sai ya sallah shine ra'ayin ibnu al-qasim daga cikin almajiran imam malik ya ruwaito shi kuma daga imam malik ra'ayi na hudu shine wanda yake cewa ba zai yi sallar ba ba zai rama ba sallar ta fadi <laughs> wa hada ardaqul aqwal inji wadansu ba daga cikin wannan shine yafi kowanne muni ta sai Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum kace sallar ma ba zai ba Allah ce ku ji tsoron Allah gurgudan iko ka in ba zai iya yin alwala ba ba zai iya yin taimawa ba ai zai iya yin sallah sai yayi saboda kan ra'ayi na farko shine ra'ayi Imam Bukhari kuma shine mafi inganci kuma wannan hadisin shahidi ne gare shi da ɗaya riwayar ta hadisin Aisha wannan hadisin shine asali kan taimama asalin saukar dalilin saukar taimama kan idan mutum bai samu ruwa ba yayi taimama idan mutum bai samu ruwa ba yayi taimama sawa'un a zaman gida ko a halin tafiya a halin tafiya bil ijma a zaman gida bisa maganar jamhurin malamai na'am sauran kuma abubuwan da za su zo duk maganganu ne a hukunce hukunce ne wanda imam malik ya ambata wanda za mu karanta su insha Allah zuwa karshen babin na'am وقيل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك فقال فليتيمم لكل صلاة لأن عليه أن يبتغي الماء لكل الصلاة ومن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم آه إمام مالك أن تنبيشي سئل مالك عن رجل أن تنبي إمام مالك كان ونمتن tayammama li salatin hadarat yayi taimama domin sallah da ta halarta lokacin da lokacin ta yayi kamar yayi taimama domin ya sallar magriba thumma hadarat salatun ukhra sai lisha ta yi ayata yammamu am zai jaddada ma isha wata taimama ce ko ku taimama da ya ta sallar magarba ta ishe shi an gane an gane tambayar ai ko faqala malik imam malik sai ya ce bal yatayammamu li kulli sala taimama zai ga kowace sallah anna alaihi an yabtaghi al-ma domin me domin wajibi ne a kansa ya ji ya tashi nemi ruwa li kulli sala ga kowace sallah faman ibtagha al-ma falam yajidhu fa innahu yatayammam wanda ya nemi ruwa bai samu ruwa ba to wannan shine zai taimama wannan shine hujjar imam malik ba wai dan ba a sallar farilla da taimama ɗaya ba yanzu alal misali idan mutum ya zamanto cewar yana da sallar farilla da take a kansa ta ramuwa bai yi sallar la'asar ba sai da magarba ta yi sai ya tashi ya samu ruwa zai yi sallah a ya samu a ƙasa zai yi taimama lokacin da ya yi taimama in ya yi taimaman nan ya yi sallar la'asar to ba zai sake wata taimama don ya sallar magarba ba da wannan taimama sai hada la'asar da magariba domin lokacin ya riga ya wuce zai iya hada sallolin farilla guda biyu abin da ya sa imam malik ce mutum ba zai hada sallolin farilla da taimama daya ba mm, idan lokacin su daban ne saboda a kowace sallah in ta zo ba za ka yi taimama ba bai halatta kai taimama ba sai in ka nemi ruwa ka rasa saboda haka kaga taimama da kai ta waccan sallar ba za ta wadatar da kai ga wata sallar ba tunda ita ma sai ita ma sallar ta biyu sai ka neman mata nata ruwan idan baka samu ba to sai kai wata taimamar sai kai wata taimamar bambancin magana imam malik da magana waɗansu malamai kamar imam ahmad shine cewar shi ba yana cewa ka tashi ka nemi ruwa amma in ka nemi ruwa baka samu ba kuma waccan taimamar taka ta farko tana nan bata kare ba to shikenan sai kai sai kai sallah ta biyu da wannan taimamar amma imam malik shi a wajensa sai ka sake wata taimamar sabuwa domin a lokacin ita taimamar ta halatta maka yin waccan sallar ne don haka ne malamai suke cewa taimama mai halatta yin sallah ce ba mai tsarkake jikin mutum ba ce shine maganar jumhurin malamai yanzu alal misali idan mutum yana da janaba idan ya taimama ya yi sallah in ya samu ruwa zai wanka ko ba zai wanka ba sai wanka wancan taimamar da ya fa ba ta tsarkake shi ba ba ta tsarkake eh? in ta tsarkake shi to me yasa zai wanka eh in dai ta tsarkake shi me yasa za ku ce wanka <laughs> shi ya yi suka ce ta halatta masa yin sallah ba ta tsarkake shi ba amma ta halatta masa yin sallah taimamar ta halatta masa yin sallah ne amma bata tsarkake shi ba domin idan ya samu tsarki idan ya samu ruwa sai ya yi wanka wannan shine maganar jumhurin malamai cewa taimama ita tana halatta yin ibadar ne ba ta tsarkakewa ba ta tsarkake mutum to don haka ne kuma idan wata sallar ta zo sai ya tashi ya tashi ya sake neman ruwa idan bai samu ba sai ya sake abin nan sai ya sake yin wata taimamar a wajen imam malik a wajen sauran ma a wajen imam ahmad ibn hanbal kuwa da abin nan a wajen imam ahmad ibn hanbal ba zai sake wata taimamar ba da in dai wannan taimamar ta tana nan domin abin da yake warware alwala shi yake warware taimama alaikum salam na'am babu da ya halatta ya je ya ɗebo ka kawo cikin gidansa ya halatta ya fita kofar gida ya taimama ya zo cikin gidansa ya sallah eh wadan suna cewa a idan kai taimama sai inda kai taimama anan zaka yi sallah a wannan takurawa ne babu dalili akan wannan zaka iya yin taimamar a cikin gida sannan ka tako ka zo inda zaka yi sallah ai a wajen gida ka taso ka tako ka shigo cikin gida ka yi sallar ka a cikin gida ko kuma ka ɗauko ka dauko kasar daga waje ka zo a yi taimamar a ciki yanzu kaga asibitocin saudiya saboda kula da kasar kasar eh, kula da kasar suke yi wajen sha'anin addini a kowane daki musamman dakin da masu karaya suke shine ba su iya tashi ba suna da lafiyar su amma ba za su iya tashi ba to akwai akwai wani dan wata roba da aka ciko da kasa in lokacin sallah ya sun je zai zo ya rinka ɗauka yana miƙa ma kowa ya je ya taimama kowa ya taimama akan sa ya sallah haka akwai masinja sun je aikinsa kenan abin da yake yi kenan hmm. to ai kuwa duk waɗanda suka kiyaye tsaye da sallah ba dole su ma Allah ya taimake su ba allazina in makkannahum fil ardi aqamu salah wanda muka ba su mulki a bayan kasa suna tsaye da sallah hmm? abin da ya kamata kenan mu abin ya kamata mu ma al'umma mu irin wannan abubuwan ya kamata mu mu kula da ibadar mu mu kula da mu kula da bautar Allah mu yi ma Allah abin da yake so sai mu ma yi mana abin da muke so na'am an suka yi sallar haka ta yi in suka yi sallar haka ba taimamar ba alwalar sallar su ta yi ba za su sake ba tunda kaga waɗannan waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika suka yi sallah babu alwala kuma lokacin hukuncin taimama bai sauka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce to ku sake yanzu tunda hukuncin taimama ya sauka ku yi taimama ku sake sallah ba ba su sake sallah ba wannan sallar ta su ta isa kuma wannan shine shine shine mashhurin ra'ayin Imam Malik shine ra'ayinsa wanda yake duk da yake riwayar Ibn al-Qasim ta saba masa amma wannan shine ra'ayin Imam Malik wanda yake abin da mafi karfi wanda irin Ibn Abdul Bar suka karfafa kan cewa yayi sallar a haka domin Allah ya ce ya bauta ma Allah gurgudan ikonsa wannan shine kuma ikon da ya samu na'am ah, <coughs> na'am وقيل مالك عن رجل تيمم أي أم أصحابه أي وهم على وضوء قال يؤمهم غيره أحب إلي ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسا نعم an tambayi imam malik an rajulin tayammama da mutum da ya alwala aya ummu ashabahu wa zai yi limanci zai shiga gaban abin abokansa yi musu sallah alhali su kuma abokan su suna da alwala shi taimama yi na'am oho rajulin mutum ne ya taimama zai yan abokansa kuma su suna da alwala to zai iya shigewa ya zama liman liman ba alwala amma taimama gare shi zai yi da aka tambayi ma malik kal sai imam malik yace ya ummuhum ghayruhu ahabbu ilayya a samu wani ya sallah walau ammahum huwa lam ara bidhalika ba'san idan shi din yayi musu sallar babu laifi ba na jin akwai laifi a cikin wannan domin kowanne daga cikin su ɗaya ne wajen wadatarwa to amma wajen falala fa imam malik yana ganin mai alwala ya fi mai taimama falala dalilin halacci ko shine hadisin amr bin al-as a ghazwat zati salasi ya yi janaba ya yi janaba daga shi ne amir da gari ya waye maimakon ya wanka sai ya taimama yi wa mutane sallah sai aka je sai suka je suka yan sauran rundunar sojoji da aka kowa majalis sai suka kai karasa ya rasulullah ya yi mana sallah alhali yana da janaba bai wanka ba sai ya taimama sai ce me yasa ke sallah da sahabbanka a haka ya ya ya rasulullah Allah maɗaukakin sarki ji ya ce wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kanku inna inna Allah kana bikum rahima Allah mai jin kai ne gare ku na san in ne amfani da ruwan nan kashe kaina zan yi saboda haka sai ne taimama kawai ne abin da ne musu sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kuma bai ce ya tabbatar da shi akan haka to wannan ya nuna cewa da taimama da alwala duk matsayin su daya wajen isarwa wajen tsarki amma wajen falala a wajen imam malik yana ganin me yin wanda ya alwala ya fi da haka shi ya fi cancanta ya limanci tare da sahabbansa me wajihin wannan fifikon shi cewa shi wannan yana da uzuri don haka waɗanda ba su da uzuri su ya kamata ya zama tokan cewar su sun zo sun yi tunda su ne da asali asali alwala ita da imama abin da na'ibi ce hmm? inda liman bai kamata na'ibi ya wuce ba to in tunda taimama ita ce liman ita ce asali shikenan sai a yi asali a tunda alwala ita ce asali shikenan wanda suke da alwala sai su zama duk su ne za su yi limanci na'am قال يحيى قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاة فطلع عليه إنسان معه ماء قال لا يستوي صلاته بل يتمها بالتيمم ولا يتودع لما يستقبل لما يستقبل من الصلوات yahya ya ce imam malik ya faɗi hukuncin mutum ta yamma hina lam ya ma'a ya yi taimama lokacin da ba ruwa bai samu ruwa ba faqama ya tashi wa kabbara wa dakhala fi sala yayi kabbara ya shiga ya fara sallah fatala alaihi insanu ma'ahu sai ga wani mutum ya zo masa da ruwa qal imam malik yace la yatta salatahu kare yanke sallarsa bal yutimmuha bitayammum ya cika sallan nan tasa da yi da taimama wal yatawadda lima yustaqbalu min as-salawat sai nan sai ya karbi wannan ruwan da aka kawo masa bayan yayi sallama yayi alwala domin sallar da za ta zo nan gaba amma ita dai wannan sallar ta yi idan mutum yana idan mutum ya taimama sai aka kawo masa ruwa yana da hali uku ka yi taimama za ka yi sallah kafin ka yi sallah sai aka kawo maka ruwa yaya za ka yi sai ka sake alwala tunda ka samu ruwa kafin ka fara sallah wannan kusan jamahirin malamai su haka suka faɗa in banda wata riwaya da aka rawaito daga Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf wanda ba san ingancin ta ba abin da da mamaki a ce wani malami ya abin da ya fada amma dai babu ijma'i akwai wanda ya saba din sai ka sai ka karɓi ruwan nan kai alwala in kai taimama fa in ka ci gaba da in kai sallah da wannan taimama fa bayan gashi an kawo maka ruwa kafin kai kabbara na'am ba sallar dai yawwa ba sallar ba sallar ko ka in kai sallah don taimamar ba ta ba ta ba don taimamar ba ta da mahalli to hali na biyu shine wanda imam malik ya faɗa kai kabbara kana cikin sallah baka gama ba kana yin kabbara ko da kai bayan kabbara ne kafin ma ka cika raka'a sai ka hango sai aka zo ana <clears throat> ana ce maka ehem ehem ga ruwa to sai ka ce assalamu alaikum ka je ka karɓi ruwa kai sallah a'a sai ka ci gaba da sallar ka abu hanifa ne ya saba anan yace a sai kai sallama ka je ka karbi ruwa amma jumhurin malam imam malik da shafi'i da ahmad cewa suka ka ci gaba da sallar ka tunda kai abin da yake wajibi a kanka kamar mutum ne kamar mutum ne da yake da yake zai yi hadaya hadayar tamattu'i a maka yayi yayi hajjin tamattu'i hmm. ba shi da kuɗi da zai sai hadaya sai ya fara azumi yana cikin azumin nan bayan ya kwana uku sai ga wata garabasa an kawo masa aka zo aka aka bashi riyaloli da zai iya sayan hadiya ya yanka shi kenan sai ya je azumin ya je sai hadiya tunda ya fara sai ya cika da azumin sa in tunda ya fara sai ya cika da azumin sa ya fara badal dama haka ka'idar take hali na uku kayi taimama kai sallah ka ce assalamu alaikum sai gashi an kawo maka ruwa zaka sake wannan sallar kai alwala ka sake wannan sallar a ba za ka sake ba wannan kusan jamahirin malamai a haka suke sallah ta riga ta yi abin nan ba za ka sake ta ba na'am kafin ka je kai wanka rana ba ta fara ana taimama domin a riski lokaci sai kai sallar la'asar da wannan taimama eh, ana yin taimama don a riski lokaci ko da akwai ruwa ka zama to hukunci ka hukunci wanda ba zai yi amfani da ruwan bane din nan kace zaka yi amfani da ruwa din lokacin sallar zai fita na'am qala ya qala malik man qama ila as-salati fa lam yajid ma'an fa amila bima amarahu Allah bihi min at-tayammum faqad aqa Allah wa la wajada وليس الذي وجد الماء بأطهر منه atamma salata صلاته ولا أتم الصلاة لأنهما أمرا جميعا وكل عمل بما أمره الله به وإنما الأمر وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة وقال مالك في الرجل الجنوب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم يحيى يا إمام مالك ya ce man aqama ila sala man qama ila salati falam fa amila bima amarahu Allah bihi min at-tayammum faqad ata Allah wanda ya tashi zai yi sallah falam yajid ma'a bai samu ba fa amila bima Allah Allah abinda Allah ya umarce shi yayi nayin yin taimama sai ya aiki da shi ya je ya taimama faqad ata Allah to wannan ya bi Allah walaysa alladhi wajada al-ma'a bi athhara minhu wanda ya samu ruwa shi yayi alwalar bai fi shi sarki ba a wajen tsarki ɗaya ne taimama da alwala duk ɗaya ne wajen tsarki wala a tamma salatan bai fi sallarsa ba ta fi cika ba li'annahuma umira jami'a domin dukkanin su umarni aka ba su fa kullun ana fa kullun amila bima amarahu Allahu bihi kowanne kuma ya aiki da umarnin da Allah ya masa wannan an ce taimama a cikin halin da yake ciki yayi taimama wancan an ce alwala a cikin halin da yake ciki yayi alwala saboda kaga kowa ya bi Allah don haka babu bambanci tsakanin alwala da taimama wajen tsarki da wajen wadatarwa da wajen ingancin sallah na imam malik bayana magana maganar falala bane magana falala ya nuna cewa a can wajen mai taimama wajen limanci in gare ya kyale mai alwala ya limanci duk da yake ya halatta yi wa innamal amal bima barin karasa wa innamal amalu bima amara Allah bihi min alwudu liman wajada al-ma' wa tayammum liman lam yajid al-ma qabla an yadkhula fi as domin aikin shine wanda wanda aiki da abinda Allah ya umarni da shi na alwala ga wanda ya samu ruwa ne shi kuma ta ita kuma ta yamma kamar yadda Allah ya umarni da ita ga wanda bai samu ruwa ba ne kafin ya shiga cikin sallah kafin ya shiga cikin sallah bai samu ruwa ba shi yasa ake cewa wato akwai abubuwa guda biyu a guda uku wajen taimama sharaɗi guda uku ne na yin taimama na farko mutum ya zamanto cewa ba shi da ruwa ko ba shi da ikon amfani da ruwan ba shi da ikon amfani da ruwa bi ma'ana ruwan yana nan amma ba zai iya ɗiban ruwan ba saboda hannunsa ba zai kai ba ko tsakaninsa da ruwan akwai abin da zai hana shi eh ko zai cutar da shi ko kuma ba shi da lafiya in yi amfani da ruwan zai cutu ko kuma ruwan mai sanyi ne da in yi amfani da ruwan yanda ya san ɗabi'ar jikinsa yake zai yi zazzabi mura za ta kama shi sawa'un alwala ko wanka to kaga wannan duk hukuncin su ɗaya ne ba shi hukuncin wanda bai samu ruwa bane wanda ba shi da ikon amfani da ruwa hukuncin sa hukuncin wanda bai samu ruwa bane sharadi na biyu ya zamanto ya nemi ruwan sai ya nema hmm? sai ya tashi ya nema amma neman ba neman da mutum zai tsananta ma kansa ba kamar alal misali kana cikin tafiya akan hanyar da kake aka ce ba ruwa in kana so ka samu ruwa sai ka ɗauki hanya ka shiga wani ƙauye mulamulai su a zamanin su suna cewa a zamanin da ake tafiya akan abun hawa tafiyar mil biyu tafiyar mil biyu a zamanin su tafiya ce ta wajen kusan awa ɗaya hmm? ko a ƙalla abin da bai kai haka ba kada kaɗan to idan sai ka yi irin wannan idan tafiya neman ruwan zai kai ka kai irin tafiya kamar wannan wannan bai lizimce ka ba neman ruwa din ya zama to babu mashakka babu wahalarwa fiye da da kima wahalar wahala dai wanda irin wanda wahala ta al'ada wanda an saba an, an saba shanta ga wanda yake neman ruwan da zai sha ko ruwan da zai yi abinci da shi yanzu mutumin da yake neman ruwan da zai abinci zai ce zai tafi zare zai zai tafi kura ne dan ya ɗebo ruwa ko daga cikin gari zai tafi tamburawa dan ya je neman ruwa kaga wannan wahalar ba irin ta ake so ba in ta kai ga haka amma yanzu kamar a ce eh, kana nan abin nan <clears throat> ba za ka samu ruwa ba sai ka je can abin nan wajen gidan wajen gidan Alhaji Isa can wajen wannan makaranta da sunta kamar din sai sai ka je can haka nan wajen za ka iya zuwa ba mu shakka ce mai wahala ba hmm? sharadi na biyu kenan ka tashi ka nemi ruwan sharadi na uku lokacin sallah ya shiga ba za ka yi taimama ba sai lokacin sallah ya shiga me dalili yanzu ba zan yi taimama ba yanzu na san babu ruwa ba zan yi taimama ba saboda sallar magariba duk ta ka iya samun ruwa kafin magariba saboda ka sai ka jira domin lokacin sallah ne Allah ya ce ai taimamar ma dan Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salat idan kuka tashi za ku yi sallah yaushe za ku tashi za ku yi sallah in lokacin ta ya shiga to kaga wato umarni da yin taimama an kayyade shi da shigan lokaci kenan kamar yadda ya zo a wannan aya to idan waɗannan sharuɗai suka cika su su uku shine za ka taimama to idan mutum ya haka yayi abin da Allah madaukakin sarki ya hore shi da shi sannan imam malik ya ce ar-rajulul junub mutum wanda yake mai janaba innahu yatayammam zai iya yin taimama wa yaqra'u hizbahu min al-qur'an ya karanta juz'in sana al-qur'ani al hizbi wa abin da ake nufi da alhizb wato yanki da mutum ya dauka yake dawama a kansa domin wannan shine al'adar salaf kowa ya kasance yana da abin nan dinsa izifinsa da yake karantawa kullum ba irin mu bane wanda sai ka ga dama sai ka samu lokaci lokacin da ka samu sai ka zauna wata ranka wata ranka yi izifi goma ko kai izifi daya amma kuma sai kai kwana da kwanaki baka wuri alqur'anin ba su kowa yana da sa yawa yawan su hizbin su suna sauke alkur'ani cikin kwana bakwai ne mm, akallan hizifin musulmi kamar yadda malamai masu kamar yadda imamu nawawi ya faɗa a cikin tibiyan akalla ka ɗauki izifi ɗaya za ka karanta kullum cikin wata biyu ka sauke alkur'ani akalla kenan sake-sake sake-sake mai sauki mai sauki kai shine ka sauke ƙur'ani a cikin wata ɗaya kullum izifi biyu wanda aka fi so tsake tsaka tsaki wanda yake shine ausat kuma afdal wanda yake shine hizbun yawa yawan sahabbai shine sauka cikin mako daya masu kwarin abin nan kuma masu abin nan wanda suke kuma almahara ahlul qur'an alkiramul barara su ma sauka kwana uku shine aksar shi karka wuce haka to idan mutum yana da imam malik ya ce to me janaba da yake da irin wannan hirfi na alkur'ani da zai yana da lokaci yana da wurdin sana alkur'ani shine kamar za a ce wurdi abinda zaka dawoma akai amma muna an dauka an ana nufin ana in ana nufin wurdi ka dauki dariqa kenan kana dariqa amma su haka suke faɗa alwird haka ake faɗa alwird wurdi ana amfani da shi wajen hizbi na alkur'ani da waɗansu raka'o'i da kake yi da daddare da rana ka dawwama akai abinda ake nufi da wird shine abinda ka dawwama akai na ibada da ka dauka kake yi wanda yake tabbatacce a cikin sunna wannan shine wurdi irin na shine wurdi na sunna to idan mutum kana kana da janaba kuma lokacin abin nan yin wurdin ka na alqur'ani ya zo yace zaka iya yin taimama ka karanta wurdin ka ka karanta alqur'ani wa yatanaffal kuma yi tana kai tana filfili ma da taimama malam yajid malam yajid ma a matsayin dai bai samu ruwa ba wa inna ma zalika fil makani alladhi yajuzu lahu an yusalli fihi bit tayammum wannan zai yi ne a wajen da ya zamanto cewar zai iya ya halatta a gare shi ya sallah da taimama da shi wato wajen da yake ba shi da ruwa ko ba shi da ikon amfani da ruwa amma in yana da ruwa ko yana da ikon amfani da shi a nan wajen ba zai yi taimama ba wato kaga taimama ce yayi ba dan sallar farilla ba dan karatun alkur'ani domin a wajen imam malik karatun alkur'ani daga cikin sharaɗinsa shine mutum ya zamanto cewar yana da alwala yana da tsarki to yana da taimama fa an yana da janaba fa zai iya yin taimama ya taimama ya karanta alkur'ani ya taimama ya sallan nafila ba sai sallar farilla kawai ake yi ba domin taimama duk wani abu da aka shaddanta tsarki a kansa idan ba ka da shi za ka iya yin taimama za ka iya yin dawafi da taimama ka karanta alkur'ani da taimama ka zauna a cikin masallaci da taimama idan kana da janaba za ka iya yin taimama domin ka zauna a cikin masallaci in kana da janaba yin taimama ga mai janaba kusan shine maganar jamahirin malamai an ruwaito daga Umar ibn al-Khattab da Abdullahi ibn Mas'ud suna inkarin cewa mai taimama mai janaba ya taimama to amma a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita tafi karfi kuma sunna bata riske su ba dan haka na kama sayyidina Umar da aka ji ya faɗa ha Ammar ibn Yasir ya masa muraja'a an Abu Musa al-Ash'ari ne aka tambaye shi fatawar mutum yana da janaba zai iya taimama ya sallah ya ce zai iya sai abdullahi ibn mas'ud ya ce a'a in kai musu wannan ruksar idan suka ji ruwa ya musu sanyi ma sai su taimama hmm? sai ce to amma baka gani ba baka ji abin da ya faru tsakanin Umar da Ammar ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike su suka je suka rasa ruwa shi sayyidina Umar kuma kuma dukkanin suka yi janaba shi sayyidina Umar bai sallah ba yace sai ya ji ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko ammar sai ya burgima a cikin turbaya kamar yadda kamar yadda jaki yake burgima ko doki haka ya burgima duk jikinsa ya budu budu da da turbaya sannan ya tashi ya sallah da suka dawo suka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ammar inna ma kana yakfika an taqula bi yadayka hakaza yace ai da kawai abin da zaka yi sai ka dauki hannuwanka biyu ka bugi kasa ka shafa fuska ka shafa hannayenka shikenan sai kai sallar ka to kage nuna cewa kenan mai janaba zai yi taimama nassi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai Umar yake ce ma Ammar ya Ammar ka kula faɗa abin da kake faɗa ka kula faɗa abin da kake faɗa ce in kana so in ka in kace kan na faɗa ba zan faɗa ba wato saboda shi sai na Umar bai tuna ba to shi kuma Ammar saboda tsoron azumar sayyidina Umar sai ce to in kace kan na faɗa ba zan faɗa ba yace a ah, walli kamata ta wallai a ah, ni ban ce karka faɗa ba amma dai kai ka ɗauki nauyin abin da ka ɗauka tunda ka ce ka tuna kai ka ce ka faɗa saboda sai na Umar kaga akwai ishara kan cewar ya manta da wannan sunna da ta tabbata da ta faru gare shi da shi da Ammar sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a hadithin Abi Dhar as-sa'id at-tayyib wudu' al-muslim walau lam yajid al-ma'a 10 sinin kasa mai tsarki abin alwalar mutum ce musulmi abin alwarar mutum musulmi ce in bai samu ruwa ba ko da shekara goma ne to ko da shekara goma mutum zai sai je ya ta yin taimama babu laifi zai iya yi shi yasa nema daga wannan nema ake cewa idan mutum yana zaune tare da iyalinsa babu ruwa a gidan zai iya saduwa tare da iyalinsa bayan ya san babu ruwa a tashi da safa sai a taimama Eh? Eh, imam malik ibn al-qasim ya ce a ba zai ba kuma ya roto shi daga malik kamar yadda ya a cikin mudawwana amma wadan amma sauran malamai sun sun halatta suka kafa hujja da hadisin abi ya cewa zaka ce ba zai ba abu Allah ya halatta masa kuma ga alwala ai ga ga taimama maimakon ta in ba samu ruwa ba ba akwai kasa ba tunda akwai kasa shikenan sai a koma ga badal والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين kuma shin za a iya manafila rakanwa ko kuma ba za a yi mata eh da nafilar rakatai alfajir yana da zaɓi ya yi taɓoye ko a asirce ya yi boye ɗin shi ya fi domin manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi sa ma har ibnu abbas ya ruwaito ga surorin ibnu abbas da aisha suka ruwaito ga surorin da yake karantawa mutum ya bayyana babu laifi mutum ya bayyana in yayi ta asirce ɗin babu laifi na'am wannan kuma ake tambaya ina ganin a dangane da rafkanuwa kuma da yake tambaya rafkanuwa kwarai kamar yadda take faruwa a cikin sallar farilla tana faruwa a cikin sallar nafila kuma kamar yadda yake yin ta a farilla don haka za a yi ta a nafila mm. wai irin tashin da ake yi mababba ko wani magabaci in yaro me ya halittinsa shi da yake kan kowa fara karantarwa na makaranta ne shigo sai ya ga da sun tashi gudunmuwoyi suna to shi ne yake tambayar hukuncin hakan ya halatta gobe a halatta babu laifi a tashi don girmama babba idan ya zo kamar yadda ya zo a hadisin kissan a cikin bukhari na lokacin alhandak da aka je wajen yahuda a lokacin da aka yi takunkumi ga yahudawan banu quraiza sa'ad ibn mu'ad ya zo don ya hukunci tsakanin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qumu ila sayyidikum ku tashi ga abin nan zuwa ga shugabanku suka miƙe sana aka sauko da shi daga daga kan jakin da ya zo a kansa sauraka babu laifi a yi wannan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya so ya kasance idan baya son idan ya zo sahabbai duk su miƙe yana kin wannan shi yasa ana zai ke cewa sun kasance idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ba sa miƙewa saboda abinda suka sani na sa ga wannan al'adar yana cewa al'adar ajamawa ne mutum yana zaune shi wa gabanni suna tsaye ko da ke wannan wata matsala ce daban mutum ya zauna ya zama to kan cewar a sauran mutane kuma duk sun ki zama duk an tsaya an miƙe um, a abin da saboda girmamawa gare shi wannan ita ce al'adar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya ce kada a yi ta saboda koyi ne da abin nan a waɗanda ba musulmi ba Wannan ya cewa ya ga wasu mutane idan ana sallah sanda aka tada ikama ko za a tada ikama ko kuma bayan an yi ikama ba sai ya ga sun daga hannu suna addu'a wai ya zo suna ne ko kuma kawai suna yi eh na ganin suna aiki da hadisin bainal adhani wal addu'a eh, cewa addu'a mustajaba ce tsakanin kiran sallah da ikama hmm, na ga daga cikin salaf akwai masu yin haka an rawaito imam ahmad ibn hanbal idan aka tashi in aka miƙe za a yi sallah in an ikama yana ɗaga sai yana addu'a a cikin masail ɗinsa na salih ko na ibn hajji ɗaya daga cikin almajiransa na karanta yana ce an ce imam ahmad afwan a cikin sharhin ibn rajab ne na fathul bari ya kawo daga cikin ɗaya daga cikin littafin sa cewa yana yin haka saboda babu laifi babu inkari akan wannan tunda bigiran addu'a ne kuma daga cikin adabu du'a mutum ya ɗaukaka hannunsa babu inkari akan wannan wannan kuma yake tambaya wai game da wancan karatun da muke satun da ya wuce mara ya bayani kan cewa mutum yana da mata sama da daya to zai sami da wata wata a ranar girkin ta ba to shin sai ya tambayi ta to sai ya zama shi bayan mata misali yana da sadaka to shin ita ma sadakan sai ya nemi izinin matan ko kuma ba ta da ina ya samu sadaka ai mun faɗa a nan wajen cewa sadaka ba ta da haƙƙi ita ba sai an ba sai an ba sai an nemi ba sai an nemi izinin mai kwana ba ita tunda ba ta da kwana ba ta da haƙƙin kwana ko shi za a iya saduwa da ita amma lallai aya tambaya ce akan sababba ina ya samu sadaka zama an tada sallah to gudun ina ga kan jami'i ya kuma sai masa to kuma jaraba ta kama shi wai zai yi taimakon masa saboda kar jami'i ya kuma sai masa daga baya ya yi wankan ko kuma kawai dole ya jira wanka shi da lokacin ya wuce abun faɗa a nan ina jin a darasin da ya wuce cewa ba a yin taimama don a riski falalar jama'a ana yin taimama ne don a riski wajabcin lokaci amma don falalar jama'a ba a taimama saboda wannan wani kuma yake tambaya wai me ya hukuncin idan da ta sa shi shi ne ba da misali ya ce ga mafi tsari abin nan najasa ba ta bucewa bil istihala sai kawai najasa da take akan hanya ita ce wannan take cewa take tsarkakewa take tsarkakuwa da istihala idan ya zama kan cewa ta bace ba a ganin aininta saboda takawar mutane da wucewar mutane to babu laifi wannan kasa ta zama mata tsarkaka amma a jikin tufa ko a cikin masallaci wannan dole a kawar da ita a tsarkake ta kuma sai da ruwa ga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga masallacin sa ya shine inda tana tsarkaka da istihala da bala da dan kauye da wani ba kauye yazo ya fitsari a wajen a gefen masallacin da sai a kyale in ta bushe har ya zamanto daga baya a zo a rinka sallah a wajen amma sai da yace a'a a kawo guga babba na ruwa a kwarara a wajen to wani kuma yake tambaya cewa wani zama ya yi a raka a can uku a wata gida da aka ce ko wata ko isha to wanda ce ta da sujada ne zai su sujada bayan sallama tunda ya yi ƙari ne bayan ya sallama sai su sujada a kaunin imam malik hmm. sai su sujada bayan sallama na'am Mm-hmm. marfu'i marfu'i yace ba mawquf ba hadisi marfu'i shine wanda aka dauka gashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka dangana shi har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mawqufi wanda aka dangana shi zuwa ga sahabi kawai maqtu'i wanda aka dangana shi zuwa ga tabi'i to ga hadisin da makaranta kissa ce da ta faru a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam na aka marfu'i ne ya dauka shi har zuwa an dangana hadisin har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wajen eh na'am jinsa ba ne bai halatta ba aisha ta aka ce ma a yi ƙuri'ar hmm, ita ce Allah ya rabanta yana ta faɗowa amma idan ya san cewa amma dan a zauna lafiya idan ƙuri'ar za ta kawo to sai ce wanda kwananta ya zo daidai lokacin da ita za a yi tafiyar duk zai iya wannan amma dai yana da haƙƙi dan wasu malamai ma sun ce ba zai ba su zaɓi ba amma ka ga zan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kyakkyawan zamantakewa yadda yake yi sai ya ce shi zai yi ƙuri'a din hmm. alaikum salam